Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Maganar taimaka ma ƙasar jamhuriyar Nijar da motocin yaƙi da 'yan ta'adda a kan iyakokin ƙasashen biyu na ci gaba da yamutsa hazo da ta da ƙura da jawo muhawara da sharhi a kahohin sada zumunta da ma wasu jaridun ƙasar Najeriya. Makonni kusan uku kenan zuwa hudu da gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ta taimaka ma gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar da wasu motoci goma da suka tashi kan naira miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar. domin sojojin ƙasar ta Nijar su yi amfani da su wajen yaƙi da ta'addancin da ya addabi ƙasashen biyu. To sai dai har yanzu ana ta cece ku ce akan wannan magana kuma ta ƙici ta cinyewa. Saboda haka ne shirin namu na yau ya ƙara komawa kan wannan batu, inda bayanai daga ƙasar jamhuriyar Nijar suka nuna cewa Wataƙila surutan nan da ake ta yi ba za su rasa nasaba da wasu motocin da gwamnan jihar Zanhara Bello Muhammad Matawalle taimaka ma jihar Maraɗi da su ba, domin yaƙi da ta'addanci a kan iyakokin zanhara da Madarunwa da kuma gidan Rumji a ɓangaren Maraɗin. Ku kasance da mu ku ji bayanin gwamnan jihar Maraɗi. da kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara da editan rediyon amfani a maradi da kuma wani masani ɗan ƙasar jamhuriyar Niger mai sharhi da hoshin baki akan al'amuran ƙasa da ƙasa. da harin harko na tuntuɓi Sha'aibu Mani edita a rediyon amfani na Maraɗi domin mu ji ƙarin bayanin da zai iya yi mana akan wannan batu. Abin da muka sani a nan Maraɗi, duba da yadda harkokin tsaro ke aiwatar da ƙalubale da zamantakewar al'ummomi na yankoci ko kuma na jihohi wato zamfara sokoto katsina isowa makwabciya maraɗi a jamhuriyar Nijar. wato mutanen yankunan na fuskantar kalubale na rashin tsaro a madan haka 'yan watanni shida ta gabata dukkan shugabanni ko mun ce gwamnonin waɗannan jihohi suka wani taro a nan domin ɗaukan matakai na kokowa da wannan ta'addanci da ke hana mutane shigar a fannin noma a fannin karatu har ma lafiya da ma su duk waɗannan mutane da na zara maki na iyakocin sokoto zamfara wato katsina isowa wannan maraɗi suna nan sun bazu a nan a cikin gundumomin ma da rumfa da kuma gidan rediyo inda suke nan suna samun su da hijira duk da kan ta'addancin ya hana su su yi noma balantana ma samu abin da za su ci to bugu da ɗari duba da wannan na ibtila'i ko kuma matsala ta ta'addanci ya gwamnan zamfara ya ba jihar maraɗi motoci za a ci guda biyar amma yanzu guda hudu aka ce sun zo ga hannu a hukumance domin a shiga ayyukan yaƙi da ta'addanci a tsakanin iyakokin wato na zamfara sokoto da katsina isuwa nan birnin maraɗi. kenan ku dai a matsayinku na 'yan jarida labarin da kuka sani kenan labarin da kuka ji kenan ba waɗannan motoci goma da aka ce shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ba ya ba sojojin jamhuriyar nijar ba ya abin da muka sani nan ga wanga motoci da gwamnan zamfara aiko eh, ma gwamnan jira mara aiko kowa ta'addanci amma a kafofin sadarwa da dama na duniya na ƙetare za mu ce duk wannan ne labari an ta shi tun da an yi magana da shi ministan tsaro na kasa malam alkasim indatu wato ya musanta ya kare ta wannan zargi da cewa wato gwamnatin janar buhari ta aiko da motoci domin tabbatar da harkokin tsaro a Nijar. Wato ya bayyana cewa abin ba gaskiya ba ne duk da ya shafi faɗi ne kowa na so faɗi lokacin bakin shi da abin da bai sani ba. Ya za mu ce daidai abin da muka sani a birnin Maraɗi kenan. Daga wannan bayani na Sha'aibu Mani edita a rediyon amfani na Maraɗi sai na buga waya kai tsaye ga gwamnan Maraɗin injiniya Shaibu Abubakar wanda ya faɗa mana abin da ya sani akan wannan batu. abin da aka gaske da lalle eh, gwamnan jafara ya taimaka ma nan maradi da motoci guda biyar amma cikin guda biyar din so suka zo ga hannuwanmu guda dai ta kwamba ta zo ba muka ƙara ma jami'an tsaronmu mun ka taimaka musu da waɗannan motocin cikin wanga ya ce ta adanci da aka gaskiyar magana wata Toron kai daɗe ita waccan magana da ake cewa an ba ƙasar jamhuriyar Nijar motoci na wajen naira miliyar ɗaya da rabi. Daga ina wannan magana ta taso kuma a matsayinka na gwamna shin ko kana da masaniya game da wannan batu da gaske ne wai? Ban da masaniya ko wannan magana ba tauce ba. gaya mu. Daga bayanin gwamnan na Maraɗi sai abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ya tuntuɓi wani babban jami'in gwamnatin jihar Zamfara duk dai akan batun motocin da ake ta cece ku ce a kansu. sunana Ibrahim Josara. Na'am. Kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara. A wannan tsohon labari ne Malam Awal saboda har biki an yi kuma na tabbatar wakilin ku yana wajen. Hmm. Inda su mutanen wannan maradadin ya zo suka karɓi motoci wakilansa hmm. suka tafi da su. Kuma eh, an ba da wannan motoci bisa ga kasancewar wata haɗin gwiwa da aka kulla tsakanin gwamnatin Nijar da gwamnatin jihar Zamfara ƙarƙashin jagorancin Bello Mutawar Lamaradu. Na'am. Wannan kawance kuwa ya samo asali bisa ga fahimtar cewa akasari makaman da ake samowa suna shigowa cikin jihar Zamfara ana biyowa da su ne ta wannan iyaka ta cikin Nijar. Na'am. Sannan kuma 'yan ta'adda da dama suna kan bakin iyakar eh, ita jihar zamfara da jihar katsina da kuma jihar maradi a jamhuriyar nijar daga cewar ya kamata a bullo da wani shiri na patrol kan iyaka tsakanin ita gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin maradi domin a hana ayyukan wannan ta'addanci da ake yi musamman shigowa da makamai da kuma wato safarar mutane da ake yi. Hmm. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka ba da waɗannan motoci. To, a yaushe ne aka ba da waɗannan motoci? Ai, wannan abun ana maganin ya wuce watanni hudu da suka gabata. To, a kwana-kwanan nan kuma muƙaddara kamar makonni uku da suka gabata akwai bayani da ya fito na cewa gwamnatin Najeriya ta baiwa gwamnatin Nijar motoci irin waɗannan guda goma wanda kuɗinsu ya kai miliyan dubu da ɗari biyar wato biliyan ɗaya da rabi kenan na irin wannan motocin kana da labarin wannan To kaga wannan ba labarin zamfara ba ne labarin gwamnatin tarayya ne sai ka nemi bayani da gari. Babu ruwan zamfara da wannan magana ba gwamnatin tarayya muke ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, ko ta rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. To ko me yasa wannan batu na taimaka ma kasar jamhuriyar Nijar da motocin yaƙi da ta'addanci ya jawo surutai a cikin ƙasar Najeriya? Shin laihi ne idan Najeriya ta taimaka ma ƙasar jamhuriyar Nijar? Na miƙa waɗannan tambayoyi ga mai sharhi da hwashin baƙin al'amuran ƙasa da ƙasa, Farfesa Buba na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Job ta Dakar a ƙasar Senegal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, 'yan najeriya waɗanda ke tsokani bisa ga wannan zancen su je su ɗauki wakar muhammadu gawo wadda ya yi najeriya da Nijar. su gani yace ala ne da alhussaini 'yan tagwaye ne ko wacce za ya raba mu a cikin duniya yace ya san ƙarya suke yi ga zaman jori hamani ga zaman general yakubu su je su ɗauki wannan waka ita kan kanta ta ishe su darasi yau dan najeriya ta taimaki ƙasar Nijar. kamar alas ne ya taimaki alhusaini ko ko alhusaini ne ya taimaki asa bugu da ƙari yan najeriya su tuna fa baya shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da shidda zuwa ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in a zamanin da najeriya ta shiga mugun hali har ma akwai ƙasashe masu hannu da shuni waɗanda ke son a barka najeriya ta zan ƙasa biyu shugaba giwar hamani ya tashi ya yi tsaye daka ya kiya daga Nijar jamhuriyar Nijar ne hamma kayan yaƙi suke shiga ƙasar Najeriya na ɗaya kenan. Na biyu in muka ɗauka nan kusa kusan nan. An san jihar Zamfara tana fuskanta matsala ta tsaro ga 'yan fashi da makami, ga 'yan kidnapping, ga waɗannan 'yan ta'adda a cikin jihar eh, eh, Zamfara. To, mun gani kwanakin baya inda sojojin Nijar ne suka shiga a cikin nan jihar mata ta Zamfara daga Maraɗi Madarunwa. suka je suka kai wa 'yan najeriya taimako cewa da sun ka fatattaki wa'anda ke eh, kidnapping ko ko 'yan hoshi da makami ko a ce 'yan ta'adda gaba daya to idan ya zama to sojojin Niger suna shiga Najeriya suna irin wannan aikin ta cewa da suna kawo taimako zuwa ga tsaron Najeriya da 'yan Najeriya su tsaye su. To me yasa ne shi gwamnan jihar Zamfara ko ma a ɗauka shi janar Buhari ba zai kawo ba taimako ta cewa da a karfafa sojojin Nijar tun da su suna shiga kuma suna sa wa'annan 'yan ta'addan kenan ba da tallafi a wannan wajen ba laifi ba ne shi janar buhari ya yi kowa sani tun da tsara shi aka yi biyafara bugu da ƙari dai tsakanin nijar da najeriya idan 'yan najeriya sun yi bakin cikin cewa da kamar najeriya ta taimaki nijar a wai nijar kinki ba 'yan nijar bane suka wa bakin ciki a kansu ne suka saboda tarihi ya nuna shiya yau har gobe ma idan wani abu ya samu najeriya Nijar ita za ta kawo tallafi ta fannin mutane mun sani hajjar kai da raƙun ma an kai ɗauka a lokacin yakin biyafara daga nan Nijar banza gala-gala ake zuwa su ake sawa a gaban rundunar sojan Najeriya don su tada wannan min-min da aka turbuɗe a can ƙarƙashin sa'adan daga baya rundunar sojojin Najeriya ta biyo. Gawan shi na su tambayi Yakubu Gawan su tambayi Buharin shi da kanshi su tambayi eh, eh, baban gida ga yanan da suka yakin biyafara zamantakayya ko irin tallafi wanda jamhuriyar Nijar ta kawo ma eh, Najeriya. Kuma wannan 'yan Najeriya ba su iya hanawa, 'yan Nijar ba su iya hanawa, me yasa? Saboda ni yanzu kika ɗauke ni uwa ta 'yan Najeriya ce, Uba ubana ne ɗan Nijar. Yanzu na je na amso wani abu daga kawu na abin za a zama lahi ko ko kawu zai hana min wani abu ni idan na roƙe shi ko ko in shiga cikin wani hali kawun nawa za a yi iyawa ko ko shi kawun nawa in ya shiga wani hali ni zan in je in yan Najeriya ku sa wa zuciyar ku ruwa ta yi sanyi tsakanin mu wani ba iya shiga Najeriya da Niger ita dai Niger ba ta iya shiga wani eh, gungu can inda babu Najeriya Najeriya ku ba ta iya shiga wani gungu inda babu Niger abin da muke hange kenan yau in aka diba ko da ta fannin bisashe ko da ta fannin abinci yadda ake shiga da shi nan bisa boda hassaran da ake yi a je a kai abinci a Najeriya su yi haƙuri najeriya da niger ba mai iya raba su allah ya gama mu kamar yadda muhammadu gawa ya faɗi tun farkon duniya ko wace za a raba mu mun san ƙarya ya ce su yi haƙuri. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Sulaiman da Bilkisu Ahmed. Da Sha'aibu Mani edita a rediyon amfani na Maradi, da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.